أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات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 440 wanda ya daidai da tara ga watan 5 2019 gregorian calendar tara ne ko takwas ko takwas ne ko? to takwas a jiya mun tsaya inda allah madaukakin zarki ya ba mu labari a cikin suratul ma'ida allah ya bibi isa dan maryamu bayan annabawan da aka aiko na 'ya'yan bani isra'ila sannan ya zo musu da hukunci na linjila wanda allah maɗaukaki sarki ya bashi kuma da shi isa ɗan maryamu da linjila gaba ɗaya sun gaskata abin da ya gabace su bayan kuma da umarnin da allah maɗaukaki sarki wa su ahalin kitabi cewa lalle lalle su yi hukunci da abin da allah maɗaukakin sarki ya saukar to yau za mu dora aya ta 48 inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi Allah madaukakin sarki bayan ya ambaci at-taura wanda aka saukar ma annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda ke shi annabi Musa din Shi ne wadda suka yi magana da Allah madaukakin sarki ake kalimun kalimullahi bayan Allah ya yabi a taura ya yi mata kyakkyawan yabo sannan ya yi umarni da abita ya yi umarni kuma da ake kiyaye ta bayan Allah ya ambaci linjila ya yabe ta ya umarni da abita linjila da tsaye da duk hukuncin da yake cikinta kamar da ya riga ya gabata a baya to ana sai Allah madaukakin sarki sai ya fara sabuwar magana dangane da abin da ya saukarwa bawansa shine manzonsa mai karimci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa wa anzalna ilayka kitaba bil haqqi hakika mun saukar maka da littafi kai ma Muhammadu bayan at-taura bayan linjila kai ma mun saukar maka da littafi yanzu kuma an dawo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an saukar da wani littafi bil haƙƙi da ainihin gaskiya allazi la raiba fihi gaskiyar da babu tambaba a cikin ta cewa saukan alqur'ani min indillahi daga gurin Allah madaukakin sarki ne sannan wannan alqur'ani da muka saukar maka musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi shi ma yana mai gaskata abin da ya zo gaba gare shi na littattafai ai alkutubul mutaqaddima al-mutadammina littattafan da suka gabata wanda suka kunshi ambatan Allah madaukakin sarki Kuma madahu kuma Allah madaukakin sarki ya bi shi kansa alqur'ani da aka sauka annabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu sayanzilu min indillahi ala abdihi cewa kuma Allah zai saukar da dama ya bayani zai saukar da littafin alqur'ani din a bawansa wa rasuluhu kuma manzansa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana nuzuluhu kama akbar bihi kaman yanda littattafan da suka gabata suka ba da labarin saukan alkur'ani sai ya zama alkur'anin ya sauka kamar hakan nan mimma maza da hasirkar sai ya zama saukan alkur'ani kamar yadda attaura ta faɗa sai ya ƙara gaskata da attaura saukan alkur'ani kamar yadda linjila ta faɗa sai ya daɗa gaskata linjila kamar yadda ya gaskata sauran littattafan da suka yi magana a kansa akan wato kinan eh, sauran annabawa sannan wannan sai ya kara wa su masu wannan littafi din kuma daraja da kuma wato ɗaukaka. daukaka sannan ya tabbatar da cewa waɗanda suka bi shari'o'i na baya wanda Allah maɗaukakin sarki saukar wa annabawa sun tabbatar su ma wato kinan akan gaskiya sai dai wanda suka kauce ma gaskiyar daga cikinsu sannan sai Allah madaukakin kamar yadda Allah madaukakin zai kiya innal ladina utul utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujadan dama can wa'anda aka ba su littafi da ilimi tun kafin ma alqur'ani haka su take duk mutanen kirki da suka bi wani littafin da Allah ya saukar tun kafin alkur'ani haka sau ɗabi'a su take idza alaihim duk lokacin da aka karanta musu littafin Allah madaukakin sarki ya saukar musu sawa'un at-taura ne ko linjila ko sufi ibrahima na lil azkani sujadan sai kaga sun faɗi wato kenan goshin su a ƙasa suna masu sujada wa yaquluna subhana rabbina sai kaga kuma sun zo suna cewa tsarki ya tabbata ga Allah ubangijinmu in kana wa'adu rabbina la maf'ulan lalle alkawarin da ubangijin ubangijinmu Allah yayi tabbas wannan alkawari abin aiwatarwa ne ai alkawari ne wanda yake mai cika wannan haka ne zuwa cikin suratul isra'il ai duk abin da Allah madaukakin sarki yayi alkawari zai aiwatar da shi a harshen annabawansa da suka gabata da hancin manzanninsa da suka gabata na batun cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo shi to tabbas wannan abu mai faruwa ne kuma gashi ma ya faru don haka Allah madaukakin zai ke cewa ya Muhammad mun saukar maka da littafi shi kansa littafin yana gaskata sauran littattafai da suka zo kafin sa saboda haka anan ya nuna cewa kowane musulmi ba zai zama cikakken musulmi ba sai ya yi imani da sauran littattafai daga cikin sharuɗa imani na addinin musulunci na dan musulmi akwai imani da littattafai da suka gabata duk littattafan da Allah madaukakin sarki ya saukar sawa'un wanda muka sani da wanda ba mu sani ba za mu yi imani da su kamar yadda kuma daga cikin sharuɗan imani akwai imani da manzanni duk manzannin da Allah ya aiko su da annabawa da suke tare da su duka wajibi ne mutum musulmi ya yi imani da su dama da abu ɗabi'an sabon annabi sallallahu alaihi suka ce la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba mu bambanta tsakanin wani da wani cikin manzannin sadaka da dummin imani da su sannan sai Allah kukin sarki ce wani littafi da muka saukar maka muhaiminan alaihi ai alittamimi an ibn abbas radiyallahu anhu ai mu'taminan alaihi in Allah ya ce ya saukar da littafi muhaiminan alaihi ai mu'taminan alaihi wato littafin Allah maɗaukakin sarki ya saukar da amana a cikinsa abin wato kenan a aminta da shi ne duk abin da yake a cikinsa abin ne wanda ke zai kai mutane zuwa ga gaji abdullahi dan abbas yake cewa almuhaiminan alaihi ana nufin al'amin alaihi amintacce kenan qala alqur'anu aminun ala kulli kitabin qablahu da haka alqur'ani ya zama shi kansa amini ne akan duk littafin da yazo zo kafin sa domin alqur'ani da yazo zo bai daga wani littafi daga cikin littafin da Allah ya saukar ya ce wannan ba littafin Allah bane ko kuma ba gaskiya bane saboda ya aminta da wancan ya zama ya ba da littafin da ya gabata amana wato kidan wasu malamai suka ce kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbasan muhaimina alaihi ai shahidan alaihi wato kenan alqur'ani shaida ne akan sauran littattafai da suka gabata hakan nan ma mujahid ya faɗa haka katada da suddi da aufi daga abdullahi dan abbasin cewa shahi eh, muhaimin alaihi yana nufin shehi alaihi ko kuma a wani riwaya ce muhaimin alaihi yana nufin ai hakiman alama qablahu min alkutubi alqur'ani zai zama mai hukunci akan sauran littattafan da suka zo kafin sa wa hadhihi alaqwal kullaha mutakariba an kallo kuma duwa wa'annan maganganu ne da ke suke kusa da juna kamar ya nuna cewa alkur'ani ba zai yaye wa littattafan da suka sauka baya kafin sa ba ɗaya kenan alkur'ani kuma ya zama kamar shugaba ne akan sauran littattafai ya ba su amana da sauransu saboda haka alkur'ani wato kenan kamar amana ne a sauran littattafai sannan Allah maɗaukakin sarki da ke cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna hafi zuna. mu ne muka saukar da alkur'ani kuma mu ne za mu kiyaye shi idan shi alkur'ani ya ba da kiyayewa a sauran littattafai to shi kuma allah maɗaukakin sarki da kansa ya takafulin wato kenan kiyayewa alkur'ani kan wato kenan kamar yadda muka yi bayani ma wannan al'umma din sawa'un yan al'umma din sun riki littafin suna aiki da shi ko kuma sun tattara sun watsar amma dai shi alkur'anin allah ya ba shi kiyayewa lokacin da suka ga sun gama shagaltuwansu da shagalarsu sai su dawo su da littafin su ci gaba da binsa amma dai littafin yana nan babu abin da zai same shi sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce fa kun bayyana ma'an bima Ka yi hukunci tsakaninsu ya Muhammad da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar aiwato ke ka hukunci bai na nasi arabuhum a sawa'un ko larabawa ne ko ajimi ne ummihim wa kutabihim sannan wa kutabihim jahilansu da malamansu duka za ka yi hukunci a kansu bi ma an Allahu ilai ka damin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar maka min haɗar kitabil azim dangare da wannan littafi mai girma saboda haka in ka diba majalisan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ga musulunci ne cikakke na adalci da babba da karami da bacce da namiji da mai kuɗi da wanda ba shi da kuɗi da shugaba da wanda ba shugaba ba kowa ana auna shi a mizani na adalci mizani na gaskiya shine mizani na alkur'ani wanda ya taka doka doka za ta iya hawansa ko ma shi dan wane ne abinda zai tabbatar mana da wannan akwai makzumiya da ta yi sata gwalagwale saboda haka sai aka zo lokacin da aka kama ta da sata yan uwanta suka ga cewa mata kamar wance lalle ya kamata a ce ba a tozarta ta aka nuna ta a duniya aka ce ta yi sata ba tana har aje ga kan yanke hannunta aka rasa yadda za a yi sai aka ji aka ce to yanzu a nemi alfarma a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama a rufe wannan magana to ya za a yi kowa yana tsoro sai aka ga cewa usama dan zaidu annabi sallallahu alaihi wasallam yana matukan kaunansa don haka ma malaman hadisi suke masa lakabi da habbihi wa min habbihi masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma dan masoyin sa annabi yana son sa kuma yana son baban sa zaid to da ka sai ka je gurin sa ka ce sai ya nemi alfarma akan wannan haka usama ya je ya nemi alfarma a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin sai ya dugun zuwa sosai ya zo masallaci ya tara mutane ya hau kan mimbari ya ci kudu ba ya ce ya ku mutane lalle daga cikin abin da ya halaka mutanen da suka zo kafin ku shine idan babban mutum ya yi laifi sai a tsayar masa da haddi idan a sa ki tsayar masa da haddi amma in wanda ba babba ya yi laifi sai a tsayar masa da haddi sai ya ce ma usama a tashfa'un fi haddin min hududillahi ta'ala yanzu kai ne za ka nemi alfarmar a sarayar da haddi daga cikin haddodin Allah maɗaukakin sarki saboda haka wannan ba zai yiwu ba sai ya ce wa mutane wallahi lau anna fatima bintu rasulullahi sarakat laqatatu yadaha inda na na fatima yar manzan Allah za ta sata wallahi sai na yanke hannunta sai na yanke hannunta saboda haka majalisi na annabi sallallahu alaihi wasallam kullum yana karantar da mutane wato kenan adalci yana kuma ɗora mutane akan abin da ya kamata kuma hakan ne ya yi training sahabansa ya karanje mun yi bayani yadda sayyidina umar a lokacin kalifancinsa in ya zartar da hukunci sai ya tara 'ya'yan gidansu da 'ya'yan wansa da 'ya'yan kaninsa da 'ya'yan waye dubban al ya ja kunnansu na yi doka abu kaza wallahi duk wanda ya taka la'ajal alannahu masalan linnasi duk wanda ya taka wallahi zan taka shi sai na saba misali da shi a duniya ya tara kuma manya-manyan sabai ce to ku ne annabi sallallahu alaihi wasallam ku ne ake jin nauyin ku to ga doka mun yi ta dan al'umma ta zanna lafiya duk wanda ya taka za mu taka shi to kaga su ba za su taka ba ta haka wani baba zai taka ba wanda koyi kuskure ya taka ko ma waye shi za a hukuntar da shi kamar yadda ya kamata saboda haka wannan shine fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam kai hukunci tsakanin mutane fa kun bayyana nasi ko eh fa kun bayyana hum bima anzalallahu kai hukunci a tsakaninsu wato kenan da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar maka shine wato kenan da hukunci na shari'a wanda aka saukar maka a gare ka kai tare da soke shari'o'i da suka zo bayan kafin ka wato kenan kamar yadda Allah madaukakin zai ke cewa an hukum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'u lalle Muhammadu kai hukunci a tsakaninsu da abinda da Allah madaukakin sarki ya saukar kuma kar ka kuskura ka bi soyace soyacen zukatansu saboda mutane kullum ba sa son gaskiya mutane kullum ba sa son wato kenan adalci mutane kullum ɗabi'ar ɗan adam aka ce al'insani yuhibbul adla idan kana mazluman wa yakrahu zaliman ɗabi'ar ɗan adam ne wannan yuhibbul adla idan kana mazluman inda shi aka zalunta yana son adalci sai ta surutu ba a adalci ba a adalci to shi aka taba wa yakrahuhu zaliman amma in shi yayi zalunci to ba su kuma ya adalci ba su adalci saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ce kar ya bi abin da mutane zuciyarsu take so yayi abin da yake wato kenan shine daidai fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yahkuma bainahum bima ah, bainahum bima fi kitabina daga nan sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika hukunci a mutane da abin da yake wato kenan ko da ahlul kitabi ne da abin da ke cikin littafin mu shine alkur'ani shine ya hukunci a kanunsu da abin da yake shine gaskiya sannan sai Allah madaukaki zai ce wala ta tabi'a a hawa kada ka bi abin da zuciyarsu take so ai ma'anin wannan shine la tattabi ara'ahu allati salahu alaiha kar ka bi ra'ayoyinsu wanda suke so akai wa taraku bi sababiha ma anzalallahu ala rasuli sun bar a dalilin son zuciyarsu kin yin aiki da abin da Allah madaukaki sarki ya saukar a manzansa misali ebani isra'ila da suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi musu hukunci akan wayannan mazinata guda biyun nan kaga sun san da hukuncin a cikin littafin su amma saboda hukuncin ya musu tsanani sai suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko za su samu sauki don haka ma da za su tura mutanen su kai sharadi ga hukuncin da muke so Muhammadu ya muku in titin haza? fakuzuhu wa lam tutahu fazaru in ya muku kunci da abin da muke so shikenan ku dauka ku abin nan sannan na na tajjabihi indallahi bi annahu hakama bihi nabiyyan min anbiya'ihi ko a gaban Allah za mu kafa hujja cewa ai annabi daga cikin annabawa sai hukunci kaza ta haka mu shi yasa muke bi dan ku dama so suke su kauce mu nasu hukunci. to Allah madaukaki take ce a kar ka bi soyace soyace so wannan kuma harkar rayuwa take yanzu haka inda zaka nazari harkar shugabanci ba ta kadara a Najeriya nan da a ce mutane za a bi abin da ransu yake so to ba za a taba yin daidai ba duk mutumin da yake son ya a akan shugabanci sai dai ya rufe idon sa kawai yayi abin da shi yake gani shine daidai a shari'ance abin da yake daidai kuma duk lokacin da ya abin da yake daidan to inda ba sa son yi daidan su ne ka ga suna suka su kawo ta nan su kawo ta nan su kawo ta nan har su fitini mutum ya zama saboda yawan makar magana da yawan suka da yawan menene ya bar gaskiyar da ya kamata ce ya dora kanta ya kuma bi sauran mutane a daidai lokacin da kuma za a shiga wato kenan bata da kuma darura da kuma damuwa don haka Allah madaukakin sarki ya hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi abin da ransu yake so daga yau in ahalin kitabi sun kawo maka ba ma sai kaje kace a nemo ibnu suriya ya zo ya karanta maka kace ai fatu bi tawrati dalu hayy kuntum sadiqin a'a daga yau sun zo kawai ga alkurani a gaban ka kai masa hukunci wato kenan da shi sannan sai Allah madaukaki zai ce li kullin kowanne ɗaya daga cikin ku sawa'un ba yahude ne ko ba nasare ne ko kuma wasu mutanen wasu annabawa ne ko kuma ku musulmi ne kowane ɗaya daga cikin ku ja'alna minkum shir'atan wa minhaja mun sanya muku abin da ake kira shari'a mun sanya ku kuma abin da ake kira sa manhaji manhaji na rayuwa illa iyaka kawai da muka bayani jiya shari'a usul dinta na sauran annabawa da na duka guda ɗaya ne amma a furu ɗinta ana iya samun 'yan canje-canje kamar yadda a cikin attaura lokacin da linjila ta zo ta sai Allah madaukakin sarki soke wasu daga cikin hukunce-hukuncen aka wasu wasu canje-canje aka wani sassauci haka ma kuma da alkur'ani ya zo a shari'ance sai Allah madaukakin sarki ya kawo wasu sassaucin da da babu su kaga yan yahudawa an hana musu cin kitse kaga mu ba hana mana ba yahudawa an hana musu abubuwa da yawa wanda mu ba a hana muna ba yahudawa in ba a masallaci ba ba za ka yi sallah Allah ya karba ba kaga mu za ka iya sallah a shago ma Allah madaukakin sarki a gona ma za ka iya sallah kuma Allah madaukakin sarki zai karbe ta yahudawa an hana musu cin ganima amma mu ba hana mana ba da dai sauran irin wannan wani abin da ya shafi shari'a amma abin da ya shafi manhaji likullin ana minkum ta wa haja kai da muka bayani da duniya a rarraba take kowace kabila iyaka suya su ne suke hukuncin su suye su don haka Allah maɗaukakin sarki in ya tashi aikowa annabi sai ya aiko shi da damuwar da wa'annan mutanen suke da ita Shi ne dalilin da ya sa ma ka ga annabin Allah wato Allah yana bashi mu'ujiza ta zama saɓanin manhajin rayuwarsa ko kuma manhajin abin da ya kawo musu annabi Musa alaihi salatu wasalam in ka lura mu'jizarsa sanda ne da kuma hannun sannan da wasu ayoyi makamantan wannan kaga wannan sanda ya zama maciji bai da alaka da manhajinsa wani matsala ce wadda yake wanda ya gani shine zai imani wanda bai gani ba kuma sai dai in wanda ya gani ya bashi labari ba za ta zama umuman ba ko kuma misali isa alaihi salatu wassalam manhajinsa manhaji ne na musulunci na rayuwa amma mu'ujizarsa ita ce a kulukula kun mina dini ka hayat at fa anfuku fihi fa yakunu daran bi idhnillah wanda kuma mu'jiza ce da zake zaka gani ba ta alaka da manhajin rayuwar saboda me wanda ya ga lokacin da aka yi wannan tsuntsun ya furka aka hura masa rai ya furka shine kadai zai bada labari sai dai kuma wanda zai ji labari kaga mu'ujizarsa ta sha bamban da manhajinsa haka duk sauran annabawa in ka lura zaka gani amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi da shari'arsa da manhajinsa da mu'ujizarsa duka sai dunkule a cikin abu guda ɗaya shine alqur'ani shine alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wata mu'ujizar da ta wuce alqur'ani duk wata mu'ujizar da yake da ita tana bayan alqur'ani afil haƙƙi shakkun ba da alfi dalalatin ha zikirin madaddar ya abin da yake kan gaban wato kenan eh, mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam shine azzikr shine alqur'ani yuqra'u madaddar wanda ake karanta shi in kana son ka gane annabi sallallahu alaihi wasallam me manhajin rayuwarsa dauki qur'ani ka karanta za ka ga komai tutar wannan kuma har duniya ta daɗe ko yarinya mai tallan gida ta al alqur'ani ta karanta za ta ga mu'ujizar ta tare da ita haka kuma in kana son ka ga meye mu'ujizar sa da menene ya gaza ya gajiyar da alqur'ani ne ko saboda lokacin da ya fito annabi isa ya fito lokacin rashin lafiya Allah ya bashi ubri'ul akmah wal abrasa kaga shi ma wannan baya daga cikin manhaji Musa alaihi salatu wasallam ya fito lokacin sihiri Allah madaukakin sai ya bashi sanda kaga wannan shi baya daga cikin manhaji amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana lokacin fasaha da balaga lokacin umar larabawa ta kai kimma a wajen fasaha kasuwa ta fasaha kadai sai a kwanan arba'in ana ce a suko kaza cikin garin makka akwai kuma a asuwakul adabiya da suke ta abin nan saboda haka Allah ya ba su iya fasaha da balaga sai alkur'ani sai ya zo da wannan don haka Allah da sarki sai yake ce masu sai yake ce musu idan ba su yadda da abin nan ba in suna shakka in kun tafi rabi mimma Eh, mimana zanna ala abdina fatu bi surati min mislihi ko kawo sura daya ko fatu bi surati min mislihi wa du shuhada akum min lillahi kuntum sadiqina su je su kawo sura daya tal da an ce su kawo asharu suwarin ba su yi ba aka ce fatu bi surati min mislihi kaga nan ma suka kasa ba wai fa ba su yi bane fa sun je sun gwaggwada kowa ya je ya yi kokari ya fitar da sura da fasahar in yayi da kansa sai sai ga in ya fito da ita ma za a masa dariya sai ya watsar duk da haka akwai waɗanda suka yi karfin hali suka zo suka ce an saukar musu da sura suka karanta a gaban mutane irin su mutane mutul kazzab sai zai ce an saukar min da sura karanta mu je ashatu mashat wa ma adraka mashat sai kawo wani sai ya gama sai mai sauraron sai ce laƙar alimta anni a'lamu annaka takzik kai ka san na san ƙarya kake <laughs> eh, ba wani ce ƙarya ba zai ce a kai ɗin da ka karanta wannan ka san ni na san ƙarya kake saboda babu balaga a cikinsa wanda za ka eh, kwatanta ta wato kinan da alkur'ani to sau da haka manhajin rayuwa shine tsarin rayuwa wanda ya kamata ce mutum musulmi ya abin nan don haka aka yi cewa akira yi sule ilami wasu lahabi ha a biha ha karshen wannan al'umma ba zai gyaru ba sai da abin da na farkonta suka gyaru al'ummar musulmi ba za ta taba gyaru ba face sai ta ɗauki Alƙur'ani a matsayin manhaji na rayuwa saboda haka kuma wannan manhajin shine mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce likulli da Allah kun shir'atan wa min haja kowanne daga cikinsu mun bashi shari'a mun bashi manhaja illa iyaka eh, shari'a da mu'jiza na sauran annabawa yana iya shan bamban da wato kenan a manhajinsu wallahu ta'ala a'lam Allah dan sai yake cewa likullin ja'alna minkum shir'atan wa min hajan qala sabilan shine wato kenan hanyar da ya kamata a ce ku rayu a kansa hanyar da ya kamata a yi musulmi su rayu a kansa wato kenan shine alqur'ani sina a wani riwaya abdullahi dan abbas ne yake cewa minhajan din nan ai sunnatan mun sa muku sunna ta rayuwa saboda in ka lura duk abinda Allah madaukakin sarki ya halitta a duniyan nan ai aya ce ta Allah kuma shine ya tsara sannan yanda za a tafiyar da kaun din gaba daya sai ya kawo manual sa shine alkur'ani saboda ka babu abin da yake faruwa a duniyan nan face yana daidai da alkur'ani in an kauce na alkur'ani kuma dole za a shiga cikin rudu duk abin da aka kai na ci gaba idan ba a dawo zuwa ga manhaji na alkur'ani ba to za ka samu matsala ne yanzu karshen ci gaba kai na ce ka je amerika ne ko karshen ci gaba kai na ce ka je ka eh, ingila ne ko ko ka je china ne ko ka je wani kudu in ka je ka a matsayin ka na dan musulmi idan ka ga wani mutum da ya kai kololuwa a ilimin boko irin nasu na zamani sun kaga abin da yake aikatawa sai ka kalima ba ba zai ci ba kalima ba ba zai ci ba mai hankali ba zai yi wannan abun ba su ne kuma karshe a ilimin boko shi ne kasa a ilimin boko yanzu ka dauki misali ce shugaban amerika nan ina ce kwanan na aka jajjanye fotunansa da fotunan matarsa na batsa daga tsala rayuwarsa in kalor da haya take amma su ne shugabanni maganar sun sai za ka ga kaushi a cikinta kare ma ba zai ci ba kuma su ne shugabanni na duniya saboda me babu manhaji na alkur'ani a rayuwarsu sai ka mutum ya kai kololuwa a wajen sanin zamani kuma ka ga yana bauta a gunki ko kuma ka gaba ya ce ma'aishi bai sanya bai da ba akwai Allah ba ya fi kowa fahimtar ayoyin Allah ya fi kowa kuma rashin fahimtar Allah mutumin da to zai shiga jirgi apollo ya tafi sama ta ɗaya, ko kuma kan wata ya je ya bincike ko ya tsallake wata ya tafi duniyar mas, ya je ya ga ayoyi na ubangiji kala kala kuma ya dawo bai da tauhidi me ya kawo haka babu manhaji wanda ya kamata a ce manhajul ilahi wanda ya kamata a ce mutum ya ɗauri a kansa to alhamdulillah Allah kun turke ce kai Muhammadu mun baka manhaji kamar da muka ba kowane daga cikin annabawa da kullun min minkum shir'atan wa minhajan kamar yadda muka faɗa wani malamai suka ce in hajji yana nufin hanya wani malamai suka ce yana nufin wato kenan a sunna wasu suka ce yana nufin a tariq alwadi a sahal hanya wadda take a fili wadda take mai saukin bi mai saukin bi shine wato kenan manhaji da Allah madaukakin sarki ya dora al'ummar musulmi akan sa wasu na na taraik sama hada ikrarin an al'ummar muktalifa muktalifatul adiyani bi itibari ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة مختلفة الأحكام wannan kamar yadda ya yake Allah madaukakin sarki ya ba mu labari ne dangane da wato kenan al'ummomi da suka gabata cewa Allah ya ba su hukunci wanda yake daban-daban ya ba su kuma tsari wanda yake daban-daban amma kuma al-muttafiqa fi tauhid amma matsalar ta shafi aqida ta shafi tauhidi saboda haƙƙi ne na Allah maɗaukaki sarki duka sun yi ɗaya kenan tsarin rayuwar annabi musa alaihi salatu wasalam duk abin da ya shafi harkar tauhidi ɗaya yake da na annabi isa ɗaya yake da na sauran annabawa kamar yadda yake ɗaya yake kuma da na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duka matsala ce wadda ta ci ta tana dan fada tauhidi kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari abu huraira Allah madaukakin sarki da yake cewa ah, banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na hannun ashirin al’ambiyayi ikwatun li'illatin dinuna wahidu mu taron annabawa yan uwa ne muke yan uwa ne muke yan uwa ne muke kamar yan uwan juna sannan addinin mu shine guda shi shine addinin musulunci kenan ko kowane da kai maka jiya mun karanta wa rahabani menene rahabani na ladina aslabu ko yawwa rahabaniya wanda suka suka musulunta saraka dukkan su abin da suke tafiya da shi a kansa shine wato kenan addinin musulunci yani me zalika a tauhid yana nufin wato kenan tauhidin su ɗaya ne kamar yadda muka bayani cewa shari'an za ta iya sha bambam Allah bada kuke ya cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba wani manzo da muka aiko kafin ka face sai min masa wahayi cewa babu abun bauta da cancanta in ji Allah sai ni don haka ku abudun ku zo ku bauta ne kowane annabi da aka aiko shi an aiko shi da cewa ya zo ya bauta wa Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah yake ta wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan alayhibudullaha wa janibu tagut kowace al'umma mun aika mata da manzo shi ne ku bauta wa Allah maɗaukakin sarki ku nisanci dagutu kenan kaga dukan annabawa da manzanni sun yi ittifaki akan abin da ya shafi hakkin Allah madaukakin sarki shine tauhidi kuma shine jigo idan an same shi sai a gina duk sauran shari'o'i a kansa idan tauhidi ya rushe duk sauran jigogi na ibada kuma sai su rushe saboda tsayuwarsu akan tsayuwar tauhidi ne da haka yake da muhimmanci al'ummar musulmi ya zama sun dauki tauhidi akan gaba tsaya su fince shi su bincike yadda sa yake su ba shi haƙƙinsa yadda yake saboda ibadarsu ta zama ta samu karbuwa gara tauhidi mutum ya tsayu ibadarsa ta zama yar kadan akan ibadarsa ta taru ta yawa kuma babu tauhidi saboda ba za ta samu wato kinan wurin ginuwa ba wallahu ta'ala a'lam walau sha Allah inda Allah ɗaukakin sarki ya ga dama la ja'alakum ummatan wahida wallahi da ya sanya ku ku zama al'umma kwaya daya inda Allah madaukakin sarki ya ga dama da ya sanya ku al'umma guda daya kenan da mutane suka zama sun sha bamban a ra'ayoyi sun sha bamban a addinai sun sha bamban a fahimta sun sha bamban a tsarin rayuwa duka wannan yana daga cikin wato kenan mai shi'a ta ubangiji amma kamar yadda muka bayani cewa Allah ba a ba ne. bai yadda wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda ma bayinsa sai kafirci ba amma Allah madaukakin sarki ya ba su manhaji na rayuwa sannan ya nuna musu hanya sannan zai ba su dama cewa duk wanda ya ga dama man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yi imani ya bi hanya mai kyau wanda ya ga dama ya butirce ya bi hanya mummuniya wa hadainahu an mun shirya da dan adam hanyoyi guda biyu saboda haka wannan ita ce bai kyau wannan ita ce ba abin kuma da dan adam da dabi'arsa jibillarsa da Allah madaukakin sarki ya halicce shi ya halicce shi da tauhidi ya halicce shi da tsarin sallah ya halicce shi da duk ibadar da aka ce zaka ga dama can jibilla din Allah ya halicce ta a hakan nan amma duk da haka irada kauniya ta ubangiji sai ta ba dan adam zaɓin ya yi abin da yake so kenan yin zaɓin da aka bashi fa ba yana nuni Allah maɗaukakin sarki yana son ya komai ba ne kamar yadda muka bada misali jiya yaron ka ne ka kira shi ka bashi naira hamsin ka ce masa ka je ka ka sai abin da ka ga dama amma in ka sai kaza da kaza da kaza zan iya kara maka amma in ka je ka sha abu kaza ka ba ruwana saboda haka kaga lokacin da ya je sai wanda kake son wannan ikhtiyari ka bashi sannan tun da yi wanda kake so kuma yana da hakkin ka kara masa na hasanu alhusna amma in ya je ya baddala da kudin abin da ya gada dama ya dawo ce ba ba a kara min kana da yanci ka ce ba za ka kara masa ba amma da ya sai wancan dafa baka hana shi ba don ka ba shi zabi to hakan nan ne Allah kwanci sarki ya bar mutane a gidan duniyan nan in ka ga yana mutum yana shan giya ba Allah ne yake son ya sha giya ba ba kuma Allah ne ya bashi izini ya sha giya ba ba Allah ne ya ta haka ba mashi'ar Allah bane sa ne domin akwai mashi'ar dan adam akwai mashi'ar dan eh, ubangiji akwai kudura ta dan adam akwai kudura ta dan ta ubangiji akwai irada ta dan adam akwai irada ta ubangiji idan irada ko kudura ko mashi'a ta dan adam ta dace da ta ubangiji sai kaga ya zartu in suka saba sai na Allah din sai zartu nasu ne ba zai zartu ba a cikin duka wayannan abubuwa saboda haka Allah madaukakin sarki wala yarda li ibadihi al-kufr baya ba da lasin na kafirci a bayinsa amma idan suka je suka yi shikenan ta haka ke cewa inda ya ga dama wala sha Allah da ja'ala ne wala sha Allah la ajalakun ummatan wahida da Allah ya ga dama sai sanya ku zama al'umma da shine duk ku zama musulmai ko kuma duk ku zama kafire. idan ya sa ku duk kuka zama musulmi duk ya sa ku aljanna ko ya sa ku duk kuka zama kafire duk ya sa ku a wuta akwai mai iko a cikin ku don haka Allah madaukakin sarki yana son ya ga wanda shi dau'an zai bauta wa Allah maɗaukakin sarki ba karhan ba da ya halci sama da ƙasa sai ya ce musu sai ya ce musu sai ya ce musu me ya an dau'an han ku zo ko da son ku ko kuma alatila suka ce me kalata atina ina sama da kasa suka ce ya ubangiji mun zo maka masu da'a ba a tilas ba don haka shi yasa sama da kasa ba za su yi abin da Allah madaukakin sarki baya so ba amma dan adam sai Allah madaukakin sarki sai ya bashi wannan ikhtiyarin sai ya bashi wannan amana din da haka yake cewa inna hukana zaluman jahulan saboda ya zaba amma abin la'akari a shi ne cewa kana da 'ya'ya guda biyu ko kuma ce kana da bayi guda biyu ɗaya ka tabbatar da cewa in ka bashi yanci kace nan ya tafi to in ya tayin ya tsallake sai da man sai kare sai ka kama shi ka ɗaure shi a igiya ka rike igiyar a nan duk lokacin da kake bukatar sa in ka jawo sai ta so ya zo wannan yana zuwa dole ne kan ko kuma ba dole ba ɗaya ko san ba matsala sai ka bar shi ya yi abin da ya amma duk lokacin da ka ka neme shi take zai zo shi dan Allah a cikin su wanne ka fi so mai zuwa da kansa da kansa ba wanda ka tilasta shi ba da Allah ya yi mutane duka musulmi daidai wa daida to duk shi ya zama ba su da wani ikhtiyari suna zuwa ne a dole karhan ne la amma sai ba su sai ce to shi ke da kowa wa man shafa limin wa shafi laifin don ya tantance ya gani ma kana Allah da yadar mu'mina ala ma anta alaihi hatta ya hatta ya mi dal khabitha min at-tayyib haka zai tantance to saboda haka Shi ne hikimar da aka bar mutane su yi abun da suka ga in ka dama ka je ka yi karya amma Allah wadda kuke sarki ya hana karya. in ka dama ka je ka yi iskanci amma Allah wadda kuke sarki ya hana amma wanda ya kame kansa ya bi Allah dau'an dan Allah madaukakin sarki to shi Allah madaukakin sarki shine zai bashi kyakkyawar tukuci wanda yake abin na gina, shi yasa ya bar aljanna ta masu da'a ne akwai nazari sosai a cikin maganar Rabi'atul Adawiyya da take cewa ilahi take cewa walau jannatu wan nar ma nasu rabba yanzu inda ba dan an yi aljanna da wuta ba ashe mutane ba su wuta Allah ba ba za a bauta wa Allah ba saboda haka ba za ka bauta Allah sai dan karka shiga wuta ba za ka bauta Allah sai dan dan kana son ka shiga aljanna amma da a ce eh, ba wannan wutar ba wannan aljannar amma Allah ya yi kai maka duwa ina abu mai cancanci ka bauta masa ba magana ce ta sosai amma akwai abin nazari a cikinta ta ga dake cewa ilahi in kuntu abuduka khawfan min narika harikni biha wa in kuntu abuduka tama'an min jannatika faharini iyaha to saboda haka abinda Allah maɗaukakin sarki yake so shine ya bar mu ya ga wane ne zai bauta masa ɗau'an ba karhan ba amma inda ya ga dama da ja'alakum wahida da wallahi ya sanya ku ku zama wa kina al'umma guda ɗaya walakin li kun amma Allah ya bar ku haka ne dan ya jarraba ku fi ma ku cikin abin da ya zo muku cikin abin da ai alqur'ani ya zo muku ko ko kuma Allah ya baku arziki ko ko Allah ya baku lafiya ko ko Allah ya baku ilimi ko ko Allah ya baku uwa ko ya baku uba ya baku gari Allah ya baka gida ko Allah ya baka ƴaƴa Allah ya baka kaza cikin duk abin da Allah madaukakin sarki ya baka yayi ne liyabluwakum dan ya dan ya jarraba ku okay da Allah ya baka dukiya shikenan ka samu lasan nan iskanci da shan giya da komai da komai kuma Allah ya baka mulki shikenan ka samu lasin na taka kowa yadda ka ga dama kai abin da ka ga ko Allah ya baka ilimi shikenan ka samu lasin ka murda mutane da kaga dama ka juya mutane nan ka faɗi ƙarya ka faɗi me da sauransu ka yi yaudara ka yi menene ko kuma Allah ya baka Qur'ani shikenan shikenan sai to duka waɗannan Allah madaukakin sarki ya baka su ne dan ya jarraba ko ya gani wanda Allah ba shi talauci idan Allah baka talauci ya zaka yi ka bi Allah haka ko kuma ka ce shikenan kai Allah ya washe ka ba za ka yi ba wani yana da miliyoniya wani miliyoniya kawai mu an bar ma kaza kaza kaza kaza muna sha ah, kowanne da abin dinsa saboda haka da wanda Allah ya sa shi a cikin talaucin dan da Allah ba shi dukiya duka wa'annan Allah madaukakin sarki ya haka ne li liyabulakum fi ma ataku Allah madaukakin sarki zai jarabe ku cikin abin da Allah madaukakin sarki ya ba ku na littafi dan haka me zaka me ya kamata a yi fasabiqul khairat ku yi gogoriyo wajen aikin alkhairi kowa ya yi kokari ya kamo kifi ya sa a goransa kowa ya kokari ya tsayar da kansa zuwa ga abin da yake mafi alkhairi a gare shi a to baka gani rayuwar duniya ba kowa sammako yake kullun nasu ya gudu kowa sammako yake ya fita eh wannan yayi Kano gari ya waye wannan yayi Borno wani ma garin da ake boko haram zai tafi can kuma nema ya tafi ya san kuma akwai akwai yiwuwar eh, samu matsala amma saboda hangen abin da zai ci a saboda tsoron abin da zai cinye shi ba zai fasa fita ya tafi neman abin da zai ci ba haka ne kullum nasu gudu kowanne yana kokari saboda haka anan al'amarin duniya kenan wanda da safe safe gona zai tafi wanda da safe lambu zai tafi wanda da safe kasuwa zai tafi wanda da safe makaranta zai tafi wanda da safe ofis zai tafi wanda ma masallaci zai tafi to Allah ya ce fastabiqul khairat to wannan al'amarin duniya kenan al'amarin lahira ma haka ne al'amarin lahira ma haka ne fastabiqu alkhairat ku yi tsere tsere a wajen aikin alkhairi wannan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna kan gaba a wannan fage a wajen tsere tsere a aikin alkhairi ta yadda za mu gane suna musabaka a zuci a junansu akwai inda sayyidina umar yake cewa al-yawm asbiqu abu ababakar in sabaqtuhu al-yawma wallahi yau in abubakar ya kuskura na wuce gabansa na wuce gabansa har abada kaga kenan ashe yana kishi da shi a wajen wannan aikin alkhairin saboda ya yi abu kaza ya wuce wannan ya yi abu kaza ya wuce wannan ya yi abu kaza ya wuce wannan to ya zo kan abubakar ya yi kokari ya wuce shi ya kasa ya yi kokari ya wuce shi ya kasa ya sai aka zo za a tafi jihadi annabi sai ce a kawo a kawo dukiya a taimaka za a tafi jihadi sai ce sai ce fawafaka indi malam sai aka yi muwafaka a lokacin ina da kuɗi ce wallahi al-yawma asbiqu ababakar in sabaqtu al-yawma Allah yau ko abubakar ya kuskure na shiga gaba sa wallahi na shiga gaba sa har abada saboda haka je dudukiyar gidansa ya raba biyu ya kawo ya ja gefe kawai yana jira ya ji na abubakar <laughs> sai ga abubakar ya kawo nasa annabi sallallahu alaihi ya ce masa ya kira su ya ce to ya umar ma tarakta li ahalik sai ce mislaha mai kamar wa iyalanka ce kamar yadda na kawo dana rabi biyu na dade wanda da na kawo wannan da sadaka na kawo wata ce tori kira abubakar kai ba ba tarakta li ahlika zai ce taraktu lahu billahi wa rasula <laughs> eh, Allah da bazan sanar kwandala bai bari a gidansa ba kaf abin da Allah ya ɗaya ba ya kawo ce abubakar da ke rashin Allah abubakar Allah ya jika abubakar ce laƙad a ajaza man ba da ku abubakar ya gaji yadda wanda suka zo bayansa bai tabbatar da wannan magana ba sai bayan sayidina abubakar ya rasu ya yi kalifanci na shekara biyu Abinda ya rage a gidansa raƙumi ɗaya ne ko bijimi ɗaya ne wanda ake jan ruwa da shi ake bayi da wasu 'yan ƙananan tarkace ya ce nana aisha ga su waɗannan su ne na kayan ofis ina mutuwa a ɗebe su maza a kai wa sabon kalifa bayan wannan ko babu wani abu a gidan iyaka wannan dai wanda gwamnati ta bashi yake amma ne shi ina mutuwa maza da biya ka abubakar sai na sai da ya hawaye sai ya ce rahimallahu abubakar laqad a ajaza man ba'adahu Allah ya ji kan abubakar wallahi ya gaji yadda wanda za su zo bayan sa akan harkar mulki ne ya gaji yadda. sannan duk abin da aka bashi na salari da ya ce sai da ya sa aka yi kisasin za a cikin dukiyarsa da ya mallaka da irin kadarorin na a sayar a dawo da dusalar da ya ci a ofis a sa'a bai aikin da ya yi ya yi fi sabilillahi to kaga shi kenan suna irin wannan munafasa wato kenan a tsakanin su suna tsere tsere da gogoriyo wato kenan a tsakanin su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umurta don sun fi kowa fahimta alqur'ani Allah madaukakin sarki ce fastabiqul khairat ta ku ku tsere tsere wato kenan wajen neman aiki alkhairi ilallahi marjukum makoman ku zuwa ga Allah madaukakin sarki ne duk abin da aka juya aka juya za ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki zai sa ay ma'adukum ayyuhan nasu wa masirukum ilai makoman ku ya ko mutane zuwa ga Allah madaukakin sarki ne shine kuma ranar tashin alkiyama duk abin da aka juya za a je gaban Allah madaukakin sarki shi yasa wa'ansu bayan Allah rayuwa ba ta daga musu hankali ba ta daga musu hankali babu tsananin a ce ka zalunce sai su yafe maka ba ai sun sa akwai sakamako yafewar kanta Allah madaukakin sarki da wal'afina afina wal kazimin al gaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muslimina saboda haka duk abin da kai ba za su bata musu rai ba duk abin da kai kuma Allah madaukakin sarki sun san zai musu sakamako to saboda haka Allah madaukakin sarki ce zuwa makomar zuwa ga Allah madaukakin sarki ne ilallahi marji'ukum fa yanabiyukum bima kuntum fihi taktalifun abin da kuka saba kan sannan Allah kuke sarki zai ba ku labari zai kuma tantance waye yake da gaskiya waye ba shi da gaskiya waye ya dace waye bai dace ba to amma duk da haka fa bai kamata mutum ya jira sai ranar lahira a sannan an tace ya gane gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa ba a'a tun daga yanzu ya kamata ya tantance da kansa ya maka sai sani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alkayyis man dana nafsahu amila libaba da mutum mai hankali shine wanda yake ma kansa hisabi ai man hasaba nafsahu wanda yake ma hisabi ya tsaya tsakaninsa da Allah ya ga meye yayi na alkhairi dan Allah wanda babu riya a cikin sa menene yayi na matsala wanda zai iya kai shi zuwa ga halaka wanda ba dan Allah ya bayani don neman girma ko don neman suna ko don neman ɗaukaka ko don abin a cikin ayyuka na alkai aiki da sharri ka dama wannan ya san alayin sa yake dama shi a aikin ka na alkhairi domin sau da ya mutum zai aikin alkhairi ba zai samu ladansa ba saboda me mummuniyar niyya mummunan niyya ai da aikin alkhairi kan ba man sallah ko da azumi da zakka da karatun alkur'ani ko to duka idan ka yi su da wata niyya za ka iya rasa ladan to kaga mai hankali sai zama wato kenan ya yi makansa hisabi tunda allah maɗaukakin sarki zai ba ku labarin cikin wannan wani hukumina hannun azalala ta guje وأنكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وهذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون الله مدوكين تلكيتش وعنيكم بينهم بما أنزل الله lalle ka hukunci a su da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar shine alkur'ani kenan ko shine manhaji wanda yake na gaskiya wala ta tabi a hawa'un karka bi abin da ransu take so yauwa karka yi abin da ransu take so anan abin da baka bata mai la'akari da shi sau da yawa akan matsaloli na addini zaka ga wato kenan mutane sukan la'akari da abin da zuciyar jama'ansu take karkata a kansa ya zama tanan za su rika ba da fatoyi da kuma bagani na addini saboda gudun kar mutanen nan su janye musu wannan matsala ne wanda yake da yawa daga cikin mutanen da suke kokarin addini suke tuntube a kansa suke tuntube a kansa malami yana tunanin in ya yi fatawa akan abu kaza jama'ansa za su yayi saboda haka zai kokari ya maintain din su ya fita faɗa musu abin da suke so a kowane lokaci za ga an ajiye harkar ilimi din gurungun al'awam da suke tare da shi musamman matsalar nan ta fi samuwa idan ana tafiya a kungiyance abinda amawa suke so dole malami karkata a hakan haka kaga tafiya ta zama tafiyar abubuwa kenan tafiya ta zama tafiyar agwagwa ƴaƴan su ne a gaba amma annabi sallallahu alaihi wasallam nan ce Allah madaukakin sarki ce masa yayi wala ta tabi'a hawa'u kada ka bi abinda ransu take so don haka annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin mu'amalansa da mutanen da suke tare da shi shine iyan gasken lamari ga yanda Allah ya ce wanda zai tafi a haka sai ya zo mu tafi wanda ba zai zo ba za mu tafi a haka ba sai ya tafi a haka. wani lokaci za ka ga malami ya san gaskiya ga ta tsirure balo-balo ga yadda take amma saboda kungiyar ga yadda take so abi dolan sai ya murda fatawansa ta bi wannan ko kuma mabiyan nasa ga yadda su suke so dolan sai ya murda ta bi yadda ransu yake so ko kuma shugabanni wanda yake bukatar wani abu a hannunsu ya murda fatawansa ko iliminsa ya dace da abin da suke so to a nan gurin mutanen da suke da son addini da yawa akan yi tuntube a gurin kuma duk abin da ke kawo wannan mafi yawansa shine idan mutum ya ji a zuciyarsa cewa kungiyar tana da amfani a gare shi ko kuma jama'ar mabiyan nasa su ne shi ko kuma wanda yake bukatar wani abu hannunsu su ne shi idan babu su zai shiga halin kakanika yi to duk wanda Allah ya jarrabe shi da irin wannan to zai fada cikin irin wannan kisa amma duk lokacin da yake da hurriya in ka ga dama ka zo mu tafi tare ka zo mu tafi in baka ga dama ba Allah kiyaye hanya ko wani mawaki yana cewa wai fada ɗaha na kira don haka babu ajira kai in ma da mai jira mu kan mun yi gangara so da <laughs> in dai wani ra'ayin za ka dauka ko yauwa abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da kai shi za ka yi wanda ya ga dama a tafiya haka wanda ya ga dama tafi abin nan babu abinda zai rufa maka asiri akan sau irin wanda Allah madaukakin sarki bai maka ba to duk lokacin da ya zama malami zai tsaye a kan haka nan jama'a za su tafi kuma za a bi nan amma in ya zama na za a tafi za a yi mai yaminan aushi malam to za a iya samun matsala kaga Allah madaukakin sarki da ya tashi ta'adibin manzansa sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa addabani rabbi ubangiji na shine ya ladabtar da ni sai ya ce masa ka tsaya akan hukunci akan abinda da Allah madaukakin sarki ya saukar maka wala tattabi ahwa'ahum kar ka ba abin da suran jama'a yake so wannan kuma take da limata kaddama an karfafa maganan baya ne min al'amru bi zalika a nahayi an kilafi idan aka umarce ka da kai abu to an hana ka sabanin sa kenan ko yauwa sanu sai Allah ce wa hazurhum kuma ka yi sa an fitunuka wallahi za su iya fitinanka an ba da ma'un zila ilaika su raba ka da wani bangaren abin da aka saukar maka a gare ka a nan kaga wani irin ta'adibi da Allah wadda kake zirke kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka lura za su iya kautar da kai akan wani abu saboda wani dalili wanda in kace sai ka biyan da suke so din to da ka lura da wannan da haka duk mai da'awa sai ya zama mai kaifin basira mai kaifin kwakwalwa mai hangen nesa in an zo da matsala ya tsaya ga ta ina ne za ta dire in ba haka ba wuf sai a jefa shi a cikin rami ba zai ankara ba sai tafiya ta yi nisa haka kuma an je gono go area dole sai rufe ido yayi yi ta bi ya yi ta saboda in ya ce ba haka ba za a tona baya to saboda haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa ka kiyaye kada su kau da kai akan wani abu ai wa a da aka al yahud yahuda abokan gaban ka ka kula da su an yudallisu za su iya maka tallisi akan a kan gaskiya tallisi shine ga abun yadda yake sai a lullaba wani abu a bayansa sai a nuna maka shi sai ka karbi zahirinsa alhali kuma ciki da kudundunu ciki da kudundunu kamar yadda suka yi na muka a baya yau ga abin da suke so su yi da Allah ga yadda suke so amma shi annabi ya hukunci yana annabi ya hukunci sai su ce shi kina annabin Allah ne ya hukunci a kansa alhali kuma son zuciyarsu ne ga hukuncin gaskiya sun riga sun sai shi saboda haka wannan zamani namu shi yafi kowanne hadari a cikin wannan yahudawa sun yi a hada da duniya baki ɗayanta kuma babban target ɗinsu da babban damuwarsu babu kama al'ummar musulmi duk sauran kafirai da duk sauran kayan fada da suke wani bai dame sosai ba amma target ɗinsu musulmi ne duk lokacin da malami ko mai addini wani abu ya zo ya gitta akwai bukatan ya dogon nazari a kansa saboda ba zai ankara ba sai tafiya ta yi nisa sai ya ganshi tsatsakiya iya kawuya saboda ka dai ya ci gaba ko kuma wato kenan abin nan na taba ji wani yana cewa a lokacin farkon tashin rikicin boko haram shi kansa shugaban boko haram din bai so a tada yakin a lokacin ba bai so a tada yakin a lokacin ba ya so a lokacin ta yada dawa ta yada dawa ta yada dawa su kuma wasu masarar sa a daidai wani lokacin suka ga wata fursa fursar ita ce shugaban kasa a wani lokacin musulmi ne kuma bashi da lafiya kuma akwai yiwuwar in an fitar da shi a kasar in ya tafi ba zai dawo ba kuma in bai dawo ba wanda zai hau ba musulmi ba ne to idan a zamanin wanda ba musulmi ba ne suka tada kayan baya aka farmake su to sauran al'umma musulmi za su yi idan da su za su ce wannan arnan yana yaƙi da musulunci ne kowa zai goyi baya musu idan kuma kowa gobe ba su za su zama matsala don za su yi karfin da ba zai abin nan ba don haka ana son kafin ya fita maza maza a tada wannan yakin a sa shugaban musulmi ya je fara yakansu sai ya tafi idan bai dawo ba wannan kuma sikin sai zo kuma ya zartar da duk abin da ake so akan al'ummar musulmi exactly kuma haka haka ya faru sai da aka kawo shugaban kasa ya raduwa ya ce za mu yake su da dukkan karfinmu ya gama tattara gama maganganunsa akan yadda manhajar da za a yake su sai ya fita yana fita kuma shi wannan ya zo ya karba kuma sannan sai aka zo aka yi ko duk abin da aka yi to sadaka yana da kyau ya zama wato kenan mutum ya zama yana da fadana sosai fahimta wallau idan suka juya baya ko wa zarhun an yabta nuka an bada ma an ma anzala Allahu laika fahimta wallau idan suka juya baya suka ce ba su bi abinda kake so ba fa alam annama yuridu Allahu an yusiba bi ba'd dhunubi to ka sani lalle Allah madaukakin sarki yana son ya kama su da wasu daga cikin zunubansu in ka gaya musu gaskiyar suka ce ba su yadda da ita ba shi kenan ka kyale su su je su abin da ransu yake so amma ka fahimci cewa Allah yana son ya kama su da wasu laifukan su ne don da Allah yana da Allah ya sa sun yarda sun bi abin da kake so to su za su shirya kowa ma zai shirya kuma al'umma za ta zanna lafiya amma tunda suka kau me yiwuwa akwai hukuncin da zai iya akwai Me yiwuwa littafi ya riga ya gabata a kansu saboda haka Allah madaukakin sarki zai kama su da laifukansu wa inna kathira minan nasi lalle yawa yawa mutane la fasi wallahi la kai ne ai inna akthar nas kharijuna an da'ati an da'ati rabbi majority na mutane wato sun fice ga da'ar ubangijinsu mukhalifuna lil haqqi masu sabawa gaskiya ne nakibuna anhu suna masu karkacewa ga barinta kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma aksarun nasu wala harasta bi muminina majority mutane wallahi ko kana su ba muminai bane majority to yanzu ma dauki wannan abin zani dauki duniya yanzu misali mutane nawa ne wa yake da da updated eh, population na mutanen duniya yanzu mutum nawa ne muke da su malam a duniyan nan yanzu kaddara muna da biliyan goma eh kaddara muna da biliyan goma idan ka raba su kaga inda kake zama musulmi dai a duniya gaba daya a continents guda nawa muke da su guda shida ko bakwai a duniya ko tsakanin afirka da asia a nan ne concentration na musulmi yake amerika dai kasan ba abin nan ba ne europe ba musulmi ba ne ko yawa sai fa'is nan ne akwai population in ka duba in ka raba sai ka ga kusan in a duniyance ne gaba daya mai yiwuwa musulmi sun yi sa'a su dauki ɗaya bisa uku to kaga bi bisa uku duka menene kafirai ne kafirai ne tiburan kafirai wanda babu wani tawilin da zaka sassa a cikin musulunci kwata kwata whatsoever ba su ma yadda da musuluncin ba ka dawo kan musulmi ɗaya bisa uku ka auna suka ga nawa ne a cikin musulmi wa'anda suka yarda da ba da rayuwarsu a tsarin musulunci masu son addini da wadda su ba abin nan ba mukaddara a ce zaka samu kashi a cikin kashi kamar tsara musulmi kashi uku zaka samu kashi biyu suna son addini kashi ɗaya irin wanda kwata-kwata musuluncin ma ba ba sa ma abin da sallar taka ba su damu da ita ba me na ka ba ko me na addini ba su damu da shi ba zaka iya ture wannan saura kashi biyu sai ka zo kashi biyu ka same su ka gani a cikin kashi biyu nan da suka rage nawa ne wato wanda suke tsaye a kan asalin karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam son zuciya bai shiga cikin lamarinsu ba dauki duk kungiyoyin da muke da su a duka a cikin al'ummar musulmi kasan kowane kasa da ka je a cikin kasashen musulmi zaka samu da irin nasu kungiyoyin da irin nasu aqidun da irin duk abin da suke nawa ne zaka iya tantancewa ce wayannan tsakanin Allah salihai ne akan abin abin suke maybe in ka raba biyu ka dauki rabi ka watsa da rabi nan ma a cikin rabin da ka dauka wanda suke mai kyau din sai ka zo ka sake samu gana tsawaye suke kuma tsakani da Allah tsakani da Allah wanda ba neman shugabanci a cikinsu ba neman duniya a ciki ba neman ɗaukaka babu da ko menene na son zuciya a ciki lamarin kagan kai sa'a nan ma sai ka raba biyu ka ɗauki ɗaya wallahu ta'ala alam to kaga a nan zai tabbatar maka da abin da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa wa inna kasira minan nasi eh la fasikun yawa yawa mutane kuma haka in ka je ka lahira yadda za a iya tantancewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin hadisi na sahih bukhari yana cewa za a kirawo annabi adam ranar lahira a kirawo shaidan a gefe daya a ce to adam ya ɗabi nasa shaidan ya ɗabi nasa annabi adam yana alfahari zai ce ya ubangiji a cikin nawan yabi nawa a cikin dubu ka ɗabi a cikin dubu ka ɗabi ɗaya haka annabi sallallahu alaihi ya faɗa aka nufi sarsa ya faɗa Allah zai fada wa annabi adam a cikin dubu sai ka ɗauki ɗaya sauran nawa yake nan kaga ko in sun shiga wata za su fito ai kaga dai da matsala wanda dai adam zai sa a gaba tirin tirin ya kai shi gida ko alhali kuma can ne asalin gidanmu eh can ne asalin gida in ka ja ce hubbul watan min al-iman hubbul can ake nufi san komawa gida can to kaga wato kina akwai matsala saboda haka Allah madaukakin sarki ce wa ma aksarun nasi wala harasta wannan fada annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan kidabi yawa yawa mutane ko da ranka yana so ba su kasance me bi mumini na mu'mini bane ba su kasance mu'mini bane shi Allah madaukakin sarki yana cewa wa in tudi aksaran man fil ardi idluka sabilillah in dai majority kace zaka bi wallahi za su batar da kai akan hanyar Allah don haka wannan al'amarin ne nake bukatar mu tsaya mu dogon nazari yan uwa musulmi a kansa kowa ya kokari fitar da kansa iya ruwa fit da kai yawwa kai kai ɗaya za ka mutu kai kai ɗaya za a zare ka salak a sa ka kabari kai kai ɗaya a maka hukunci kai kai da haka ne sallallahu alaihi ya ce sai Abu Zarri ka ta'ishi wahadak wa tamutu wahadak wa tub'athu wahadak to amma shi din da yake mutumin kirki ce wata da kullu jannata wahadak amma mu wannan na ƙarshen fa ba mu da wannan garantin ko amma dai muna san kowa inna eh, kullum minna ya mutu wahadahu ko a sa shi a cikin kabari wahadahu a tashe shi ranar tashin kiyama wahadahu a yi masa hisabi wahadahu sannan imal jannatu wa immal nar shi dai abu zarri yana da garantin wata dukulul jannata wahadak to mu je malam أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون Allah madaukakin da rikici afa hukumar jahiliya bugun yanzu ashe mutane hukunci irin na zamanin jahiliya suke bukata nan kaman istifhami ne amma inkari yawwa ai bai anansa shine bai kamata a ce dan musulmi ya zama yana son hukuncin jahiliya ba hukuncin jahiliya ba sai lalle hukuncin da aka yi kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk hukuncin da ba na musulunci ba hukunci ne na jahiliya ko yawwa wannan kuma a mustawal umma da mustawal afrad al'umma tamu ya kamata ta musulmi ta zama manhajin ta shine na musulunci abinda take hange shine wato kenan gina al'umma wanda za su taso a kan rayuwa irin ta addinin musulunci wanda za su taso a matsayi da kaga su kaga musulmi haka ya kamata ba sai lallai a kotu ba kamar da muka bayani jiya in an ce hukunci ba sai lallai a kotu ba rayuwar gidanmu rayuwar anguwarmu rayuwar garinmu rayuwar al'ummarmu kullum ya kamata ce tunanin da muke shi ne ya za a yi al'ummarmu ta zama ta gyaru ya za a yi matsala kaza ba su shigo cikin mu ba kaga na muna irin wannan tunanin zai zama kowane daga cikin yana da aiki kenan zai zama kuma kowane ɗaya daga cikin mu akwai kafa da zai toshe yanzu misali kai kana aiki a asibiti kai malamin makaranta ne kai manomi ne kai a local government kake aiki kai dan kasuwa ne ko wancan mai aikin karfi ne kowanne a cikinmu yana tunanin cewa al'umman musulmi ya kamata ta tsaya akan manhaji na alkur'ani kuma ta kare kanta da wani abin da zai shigo ya zama ya saba mata rayuwa a kan wannan saraka kai ta bangaren ka a asibiti zaka kiyaye duk abin da za a yi kai kokari nan gurin ya zama an tafi a tsarin da musulunci kai dan kasuwa harkar ku ta kasuwanci duk wani zalunci da wani abin da rashin abin da duka zaka kokari ka kiyaye nan kaga mummunar akida bata kunno kai ba wannan malamin makaranta haka zai a makaranta wannan manomi a gona haka zai kowa daga cikinmu hatta masu tura baro kowa zai ga a cikinsa ya za a yi a tsara wannan manhajin ya zama mun tafiya da shi akan manhaji iri na alkur'ani to kaga sai ya zama kenan mu yanzu muna kokarin ficewa a cikin hukuncin jahiliya amma in ba haka ba mu za mu yi namu na son zuciya wancan su nasu na son zuciya to mun goma cikin afa hukumul jahiliya ke kuma istifhami na inkari kamar na faɗa ma'anan sa shine Allah madaukakin sai ke bai kamata a ce su so hukuncin jahiliya ba me yasa wa man ahsanu min Allah hukuman ai babu wanda yafi iya hukunci sama da Allah in dai gawa ga mutanen da suke da yaqini duk wanda yake da yaqini to babu wanda yafi Allah iya tsara manhaji Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwa ya tsara manhaji kuma babu wanda ya fi shi tsarawa kuma kai tirayin kowane manhaj aka samu sai an samu kalal a cikinsa duk tsarin da aka samu sai an samu matsala a cikinsa amma ba a taba tsaye da tsarin rayuwa na musulunci kaga an samu wata kenan kalal in ka ga an samu kalal sai dai in shi musulmi akan kansa ya je ba wa kansa kalal yawa